arsalnaka illa rahmatan lil alamin manya manyan jagorori musamman babban shehi mu kuma babban mu Sheikh Dr. Sheikh Kabir Ibn Sheikh Yaqub Al-Arabi da kuma musamman wanda ya gabatar da karatu yanzu hujjatul Islam الشيخ برهان الدين Maulana مولانا Aminu Malam مالك Ganan nan ɗan uwana Sayyidi Malam Afiyu wanda shi ma ya gabatar a cikin takaitaccen lokaci da manya-manyan malamai da suka gabata wanda kama sunan nakin zai mun yawa duba da kasancewar dare ya ja amma kuma ga jagororin shiri musamman su musamman shi alhaji idris lafiya da dan uwansa alhaji buhari lafiya da garkuwan faila na garin gindiri jos wanda sun zo da tawagansu na wasu yanni muhammadu da babanmu wanda ya zo shi daga lafiya na bare-bare ga guni wanda da ka gansa ka ga alkur'ani kasancewar ko da yaushe abin da ke tare da su shine alkur'ani ta ina maza da mata yara da manya ina mika muku kowa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hakika na san na gajiya wajen gabatarwa musamman zakire ban ambaci sunansu ba domin akwai sai diman shafi'u bai kamata a ce an yi tuya an da albasa ba to amma gaskiya ina ba da haƙuri kasancewar filin malamai sun yi ta faɗi kowa an gabatar da shi da sunansa da sifarsa da abin da ya kamata a faɗa amma ina yin irin na shafi burhani ɗin yan uwa masoya ne Muhammadu alal haƙiƙa batu akan manzon Allah sallama batu ne wanda ba zai taɓa ƙarewa ba in yau za a yi ta magana akan manzon Allah yanda kaga muna ta'addushi muna jin kishi duk wanda zai faɗi annabi ko da zai ce maka ga abin da zan faɗa in ka karanta littafi dubu akan wannan abin in zai faɗa sai ka ji sabon wani irin abin da za ka samu na madadi muhammadi a cikin zuciyarka domin manzan Allah sallama kowa na faɗinsa ne a daidai mukaminsa ba wanda yake faɗin manzan Allah a mukamin annabi Muhammadu a kowa yana faɗin annabi ne a daidai mukaminsa da daidai fahimtarsa amma manzo Allah wuce nan duk abin da ka sani annabi ya wuce wajen shi yasa yake faɗi ana la ya'rifuni haqiqatan ghayru rabbi ba wanda ya isa ya sanni haqiqanin ni in ba Allah ba Allah ne kadai ya san annabi Muhammadu to amma shi ubangiji da yake mana bayani sai ka ji Allah da kansa yana ba mu annabi a dunkule sai ka ji ya ce mana ah, kamar yadda Maulana Mushibra yake faɗi ya Mustafa min qabli nash'ati Adamin wal qawlu lam tuftah lahu al aghlaq ayarumu makhluqun sana'aka ba'da dama asna ala akhlaqika al khallaq yace ya sayyidina rasulullahi wanda kai din nan zababbe ne tun kafin Allah ya shiryar da samuwar annabi Adam alaihi salatu Allah ya zabe ka annabi Muhammad min kam da shi Adam wal kaunu lam tuftah lahu al aglaq lokacin halittar kanta ba a ma buɗe ta ba kowace halitta rufaffiya ce sai da alfatihi lima ubudi ya zo annabi Muhammad duk wani alkhairi na kulle sai da zuwan annabi Muhammad yace to yanzu wani wanda Allah ya halicce shi ya isa ya nifi kurewa wajen yaban annabi Muhammadu bayan shi Allah da ya tashi yaban annabi shine al'azimu amma sai ya ce wa innaka la ala khuluqin azim Allah ne al-azim amma sai gashi al'azimu yu'azzimu sha'anahu sallallahu alaihi wasallam wannan ba ana maganan gundarin annabi ba a'a ɗabi'ar annabi kawai da Allah zai yaba mana sai ce wa innaka la'ala khuluqin azim ya rasulullahi Allah ya ce wallahi kai din nan innaka kai din nan la'ala wallahi kana kan mukami ne na halayen ɗabi'un girma masu girma shi yasa ba wanda ya isa ya san girman halayen manzon Allah balle kuma ka san hakikanin annabi hakikani muhammadi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan yasa kowa yana yin kokari ya faɗa abin da ya ga zai iya faɗa shi yasa shi murgala yake cewa salli ala man umaru lam yadrihi waswar wato ya ubangiji kai salati ma wanda umaru bai san shi ba annabi sai na umarin nan ya zo da annabi shine na 40 a musulunta ya zo da ma'aiki sirikin annabi ne ya kuma khalifancin manzan Allah cikin khalifofinsa amma kuma sai na Umar radiyallahu anhu Manzala ya tambaye sa ya Umaru a tadari man ana Umaru ko ka san ni waye yace a ban san ka ba ai bai sai ce ya san manzan Allah ba yaya da kai ka san annabi Muhammadu shine fa wanda Allah yana ba sa labarin abin da aka yi kafin haihuwarsa da kwana arba'in sai Allah ya ce masa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya rasulullahi ai kana gani wannan a wajen malaman balaga istifhami ne takriri wato Allah yana tabbatar masa shi ba tambaya ne wai ana a alam ai annabi kana gani yanda ubangijinka yayi da ashabul fili lokacin kafin a haife ka da kwana arba'in wasu malamai sun ce shekara biyu wasu sun ce shekara arba'in amma dai Allah ya ce alam tara kaifa ai annabi kana gani wannan Allah yana tabbatar da zancen ne yana wa ai kana gani aka yi to yaushe ka san shi ka san shi kafin haihuwarsa ne ko ka san shi ko bayan haihuwarsa ne ka san shi ne bayan an ce ya koma ya shiga hijabi na rayuwa ko ka ka san shi ne a ranar tashar alkiyama wani sani kai wa annabi Muhammad domin malamai masana manzo Allah in su yi bayanin annabi ko tarihin annabi aka yi aka ce ayi ba zan manta ba lokaci in za a yi tarihin annabi lokacin Allah gafarta malam in zai tarihi yakan ce to tarihin annabi a faɗe shi ne kafin halittan Allah ko bayan halittan Allah ko bayan haihuwarsa ko kafin haihuwarsa akan kasa tarihin annabi gida kusan biyar akwai tarihin annabi a lokacin da Allah ne kadai sai annabi lokacin ba komai sai Allah sai annabi wanda dama alqur'ani yana gaya mana cewa kul in kana lirrahmani walad fa ana walul abidin in dai Allah yana da da to kai ne farko da ya kamata ka bauta masa ko kuma kai ne farko wanda ka fara bauta ya da'i baka san shi ba shine farko fa ana walul abidin Wani ana mukami ne na manzon Allah yayi magana cikin hadaransa na ahadiyya yana maganan cewa kul in kana lirrahmani wala tifana wal abidin shi yasa Imam Ja'far Sadiq ɗaya daga cikin jinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka zamto kadarkon ilimi an tambaye shi kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يتقدم الأنبياء وهو آخرهم بعثا يا Yaya aka yi صلى الله عليه وسلم شيني كرشن النباوة yadda aka zo daga an zo kan maza Allah wani annabi amma idan an fara bayani kuma annabi ne a farko hatta a halitta da ka Allah ce wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam ya Allah ya jero su in ka ce a wannan mukami ne ai Allah ce wa minka me yasa bai ce wa min ibrahim ba sai ce wa min nuhin domin nuhu ya riga ibrahim zuwa anan ya Allah na bayanin halitta ne ya rasu wallahi mun dau alkawari kai muka fara ɗaukar alƙawarin ka tukun annabi mu tukun annabi musa tukun annabi isa tukun annabi wani duk wani annabi sun zo ne bayan cikawan alkawarin annabi Muhammad ya ce to dalili ɗaya ne shine lokacin da Allah subhanahu wataala ya halitta gabaki ɗaya da Allah ya halitta sai Allah ya yi mahalitta jarrabawa lokacin ana cikin alamul arwahi wani ma ana alamul zarri kafin a zo alamul arwahi alamul ashba sai ubangiji ya tada halitta ya musu tambaya alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba imam Jafaru sadiq yace duk halittar Allah da annabawansu da mala'iku da salihai babu wani annabi ko wali da ya iya amsa ya ce eh kai ne don ba wanda ya san Allah lokacin Allah shi kadai ne Allah kuma shi kadai ya san kansa bai so bai sanar da halitta shi ba ga wanda ne sanar da halitta ta shi shine annabi Muhammad fazi arafuni shine sai annabi da kansa Imam Ja'far Sadiq yace kana rasulullah sallallahu alaihi awwal man kala bala annabi ne farkon wanda ya ce wa ubangiji bala ya rabbi kai ne ubangijin a lokacin annabawa ma suka ji cewa a ah, ashe wannan wanda yake magana da ku shi ubangijin ku tuma suka ce bala tukun waliyai suka ji sahabbai da waliyai da muminai da sauransu aka ji wannan ya ce wannan ne farkon mukami da Allah ya bambanta annabi da sauran halitta amma idan mun duba irin su al-imam as-sukairat al ayyash za mu ga shi ya nuna mana hadaran ma'aiki sallama tun kafin halittar mu a lokacin da mazalla yake cikin hijabai za a ka irin hijabin kudura da aka irin hijabin sharaf da aka hijabin azama za a jera hijabai guda goma sha biyu wanda shine irin wannan walin ne aka rubuta alfaidul ahmadi bin maulid muhammadi sallallahu alaihi wa sallam Za ka ga irin maulid barzanji manya manyan malamai sun yi ƙoƙarin wajen kusawa su gano wannan rayuwa na annabi a lokacin da yake jin daɗi da ubangijinsa shi yasa da mu gani dukkanin lokacin da Allah ya turo manzo Allah sai ka ga ba an turo annabi ba ya yayi rayuwa irin namu sai ka Allah ce taha ma anzalna alayka alquran litashqa manzo Allah yana sallah yana nafila annabi har ta kai yana daga kafa baya iya takawa sai da yawan tsayuwan sallah kafan ya kumbura tun wanda al-imam al-busiri ke cewa zalamtu sunnata man ahya zalama ila an istakat karma hutarra min walami amma sai gashi shi kuma Allah ya ce masa ya rasulullahi fa'afa ka taka doron kasa kamar yadda wasu malamai in da su fassara a tafsir bi tabbi da su ce fa'afa ya rasulullahi ka taka kasa ma anzalna alayka alquran tashka alqur'anin nan ba mun saukar maka dan kai wahala bane in ka ga dama ka je ka kwanta shi in yi ibada yayi ne dama yayi ne shukran lillahi shi yana ibada ne don godiya kai kuma kana yi ne don wajibi shi yasa lokacin sai tunashi take cewa kai da Allah yake cewa ya gafira ka Allah ma kaddama min dhanbika wa ma hara? amma kuma kana nan kana ta sallah kana ta sada zumunci kana kaza kana kaza manzo Allah ya ce ba ki san lazamtu afala uhibbu an akuna abdan shakura ba zan zo mu bawa mai gode ma Allah ba duk abin da nake Allah ni godiya nake yi shi shugaba ya gama duk abin da zai yi wani ibadanka wani tsayuwar sallanka sai dai ka ci albarkacin albarkacin annabi Muhammad amma babu wanda zai ce wai zan yi aiki na kwaikwayi annabi ma ba a ihiri ka kwaikwayi abin da zaka kwaikwaya domin shi annabi zaka dai yi kokarin ka shi yasa a zahirin ma na shari'a ba komai kake kwaikwayon manzo Allah ba idan ka ce za kwaikwayi annabi cikin komai sai a fara gwada maka su yanzu shikenan ni ne dan karajin sunna komai zan kwaikwayi annabi annabi sa tara yau sai ka ce zaka auri mata tara kai tsaban kai mai kwaikwayo da sunna ne a'a an maka haddi kwaikwayon ma akwai iya wajen ma'aikin su sallama yana yin aure ba wali ba sadaki in ya daura ta dauro kai akwai auren da ba manzan Allah ya daura mijin ne aka je aka ce ka ce matanka Allah daura ba manzan Allah sallallahu lokacin an gama falan ma kaza zaidun bin hawadaran zawajnaka mijin aka ce je ka gaya mata Allah ya daura auren shine kawai yake wannan ya tana gidan babanta ma'aiki zai ce na ɗaura auren wance da wani da sanin uban ko ba sanin su Allah ya ɗaura auren an riga an yi domin shi ne alƙalamin na'am ne kawai sannan kuma na rasul sallama shi ne wanda wani ya ya koka ma manzan Allah sallama matarsa ta kawo ƙara yana sallah amma bai sallar a kan lokaci manzan Allah ya aka kira shi da yazo ce ni ina jin nauyin bacci nake da shi manzon Allah ya ce to in ka tashi kai sallah malamai suka ce in in rana ta bullo in dai lokacin ya tashi in yi sallah ladan sa rubuta masa ladan asibai cikin jami'i domin shi a lokacin ya cika umarnin manzo Allah shi ba wajen ba duk kawai saboda manzo Allah ya karba akwai wanda zai ce ya rasulullahi na yi aikin na aikata laifi a mun haddi manzo Allah ce kai sallah tare da mu yace eh annabi yace je kan yafi maka ba tambaya menene kai haddi akwai abin da ya shafi zina haddi akwai abin da ya shafi kisa haddi akwai kawai an yafe maka kai sallah tare da mu an yafe maka. wani ya ce ya rasulullahi na sha azumi da rana a azumi manzala ce je karama ya je ya azumi sittin ya dawo manzala ya ce ba a yafe ma ba ka je ka maimaita ya sake sittin aka ce ba a yafe ma ba je ka maimaita yana yi mutu manzala ya ce ya mutu ana bin shi bashi san Allah bai da daman a yafe shi yasa in kana nema a wajen Allah kawai in annabi ya ce eh an yi kawai shi yasa Allah ke ce mana walau annahum إذ anfusahum ja'u ka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul da wasu Allah tawwabar rahim duk wani zunubi da ka sani in kayi mai karɓan gafaran ka Allah ne amma kuma mai zantarwa annabi wuri shi sa Allah ke cewa ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul in Allah ba son ya yafe to tun da wani zai ma'aiki birki zai ce ya rasulullahi wa innan sawa'un alaihi astaghfarta lahu am lam tastaghfir lahu wannan kan Allah ya ce ba zai gafarta musu ba kar ma ka nema musu gafara ya rasulullahi domin Allah shi ne wanda yake da jin kai amma sai da jinjina jin kan da manzon Allah yake wa halitta daga Allah yana cewa harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim daga ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittu wannan annabi babba ne ya zo muku Allah yana nuna mana girman abin da ya bamu lakin manna Allahu alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim hakika mu sani yan uwa ba mu da wani madogara ko madafa fiye da annabi Muhammad duk wanda ya zo ba da wani ba manzan Allah ba furga masa sa ka riko da annabi Muhammadu domin wannan zamani ne da aka samu hatsaniya da hayaniya da abubuwa wanda suke suna nan lalatattu kaga mutum an faɗi magana kan manzan Allah wai mutum ya ce ƙarya ne na taɓa karanta wani darajar ma'aiki sallama ya su sun saka yawan joyi malami wai na min raddi wai abin da nace wai nace manzan Allah ba a taɓa tambayan shi yace ba ni da shi ba sai na karanto kasidan nan na ma kare la kaffa illa fi tashahhudihi law kare la ubuna sai ya ce wai a ah, ƙarya ne ya je doko ayan alqur'ani bai ma fahimci ayan ba sai kuma gashi nan hadisi ne fa ga su irin Jabir ibn Abdullah ga irin su Anas ibn Malik gashi nan a cikin nan misali Salihin in kana karanta za ka gani kafin ka je manyan mu walatu na littattafai amma bai yi karatu ba saboda yana kin annabi da na gani har sanya magana ce to wannan me zan faɗa a ɗaura kashi ko a ta igiya jahili ne kawai ya karɓi su bika amma kuma kin annabi ya bayyana a zuciyarsa ya kai ga al'adan yanzu al'umma mutum da ya ji an faɗi manzon Allah kafin ma ya san abin kawai sai kare ta ƙarya ne bai ba kawo mana hujja a yanzu an faɗi darajar annabi sai an fara baka hujja tukun ka yadda ka fara yadda tukun in ya so hujja a biyo baya ai kafiran makka abin da na sun imani hujja suke jira har yau ba su gani ba amma law lam takun fihi ayatun mubayyinatun lakana manzaruhu yudika da khabari ko kuma yuguni anil khabari in dai manzon Allah ne kallon sa kawai ko sunan sa kace ya isa akwai wanda in an ce maka wane ya ce kace wala na yadda ba hina ta labari kafirai kansu suka ce radina bil amin radina bil amin amma kai ne in an ce annabi ka ce ah, yau an bani hujja ai in kana jiran hujja har yau baka ga hujja ba ai ba hujja in dai ba annabin ka gani ba wasu ma sun ga manzo Allah suka ce ba su yadda ba saka lalle yan uwa bi ta ka tsantsan a wannan lokaci lokaci ne da ya kamata mu tsaya akan abin da muke kai mu girmama gabata baki daya kuma musulunci tana bukatar haɗin kai wannan haɗin kai da ake bukata dole ne illa taf'aluhu da kun fitar fil filafi wa fasadin kabir ko a samu haɗin kai na musulmi a wannan zamanin ko kuma bala'in da muke gani ba mu ga komai ba wallahi in dai musulmi ba su zanye kalmar kafirci wa masu ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ba su zanye kalmar kafirci wa masu yin salati ba annabi ba ba su zanye kalmar kafirci wa makaranta alqur'ani ba ba su zanye kalmar kafirci wa junansu ba bala'i fara shi akai manzo Allah ya ga wa habbai yace babu ya arnan duniya lokaci ya kusata da za su kawo hannu kowa yana takulan ku yana yagan ku kamar yadda ake yagan abinci a cikin akwashi sai ne ce ya rasulullahi amin qillatin minna amin qillatin yawma idan nan ya rasulullah annabi lokacin musulunci mun ba mu da yawa ne mu yan kadan ne he kowa ya tare ya kashe mu ba Allah ya haka bane a'a kuna da yawa amma yawan ku yawan karmami ne idan ruwa ya zo ko yana kadawa zai tafi da ku ko wannan mun ga abin da yake faruwa yanzu abin da yake faruwa Isra'ila da Palestine an ya komi bugun misali a cikin larabawa ne na isra'ila su misra libin saudi iran iraq duk larabawa ne wayannan mutanen yan kalilan ne wasu ne wanda suke isra'ilawa yan kalilan ne amma duk rikicin da kuka san ana ya a larabawa nan su ne duk rikicin da ka san ana yi sun shiga sun kwaci fili a misra sun kwata a yemen sun kwata a falastin din sun cinye falastin din kuma shi suna kashe larabawan yan uwansu suna gani kaga an kashe jariri amma wai suna murna sun kashe jariri wani irin addini ne mai mummunan hali irin wannan wani irin mugunta ne ka kama jariri ka kunkwasa kansa a samu mace tsohuwa a kashe ta a samu yaro wanda bai ji ba bai gani ba a kashe shi kuma ya ana cewa human right wani irin human right ne ne human fight wani ai zalunci ne mene kawai shi ne wa malaka muminu illa an yu'minu billahi al-aziz kawai sun yi imani da Allah yau da sun ce su ma yahudawa ne shikenan dama Allah ya faɗa walan tarda an al Yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum ba za su taɓa yadda da kai ba amma a ce ana kashe musulmi ana kashe kai wannan ko ba musulmi ba ne? Ukraine ne, ƙasa ne wanda kafirai ne Kirista ne ai ba ma Kirista ne, pagans ne da yawansu ma ba su ma da addini amma mun ji zafi da ake musu kisan kiyashi amma wannan asibiti za a je a samu mutum dubu goma a saka musu bom daga sama bom din nan an saka mai gida mai hawa dari zai zama da gidan toka haka za a saka wa mutane ruwa kaga an hana ruwa ya shiga wajen ba ruwa ba wuta kuma a shiga na kisan mummuki. gaba ɗaya garin kilomita ashirin ne amma mutum miliyan biyu ne a cikin garin wani irin rashin imani mutum miliyan biyu nan an cire ba gas ba man fetur ba ruwa sai ka ga mutum yana zuwa da murfi murfi na menene suna wannan abin botin na wannan na faro yana neman a bashi ruwa yaro jariri yana neman a bashi ruwa ya dan ɗanɗana dan ya wuya shaki a zo a sanarwa mutane a ce ku bar nan garin da mu kawo hari in ku ba ku ne masu yakan mu sai an fita kun yi jeji sai aka ku a jejin sai a bar ku duk irin wannan abin nan na faruwa amma ɗan uwansu laraba sun yi shiru sai dai wai mutum yanzu ya hau tiktok ko ya hau facebook yana Allah wa dai Allah wa dai Allah dai ka yanzu kawai shikenan ana nan ana abin da ake an hau facebook Allah wa dai Allah dai din nan a Najeriya wani illa ne wata wani kwanakin baya ayi kaza Allah wa dai Allah wa dai in dai Allah wa dai yana magani ba shikenan ba kai ka wata daki a ma Allah wa dai mu tsaya mu tashi da addu'a in kana da hali ka tara alarmomin unguwanku su sauke alkur'ani ayi yanka yi sadaka Allah ka taimaki musulmi a duk inda suke muna roƙo haɗa kai haɗin kan nan ko ba zai yi ba sai da girma Annabi Muhammad mun ga irin yanda tsinan ne a garin Bauchi tarwatsa kan musulmi baki da bai bar kowa ba lokacin da ya soki shugaba wasu suka tashi suka ce suna goyon bayan shi yau sai Allah ya sallado musu shi a kansu yau gashi bai bar ta kun bai wa yayanta ba ko ta ina yana buga in Kaduna ina kanku ina nan zuwa <laughs> kai ina lalai wato shaki in Allah ya ku shaki daya wala ku shiga uku wai fa yayi ya lukukuita tabbara <laughs> a cikin fitri ya sanatan ku fi lakir ta sanatan wajen azabin nar Allah ya saka da alkhairi wanda suka shirya wannan taro Allah ya taimake su kuma Allah ya kara mana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimake mu halin da ake ciki a ƙasar nan na barazanar rayuwa da barazanar imani Allah kai mana mafita albarkacin shugaban halitta Ali Muhammadu sallallahu alaihi wasallama masu neman addu'o'in mu duk Allah ya biya musu bukatun su